Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili muna karanto muku littafin nan so aljannar duniya wallafar Hafsatu MA Abdulwahid. To idan dai ba ku manta ba mun bar iyayen baɗaɗo inda suke gaya shugabansa arda cewa Allah sai ne mun yarda mun ba ɗan mu yasar yar mu baɗaɗo domin ko mun san ubansa tun yana saurayi har haihuwar yasar ɗan cikin mai girma musulmi ne ɗan uwanmu ne musulmi an ɗaya to zan aka gaya masa duk shirye-shiryen ya zama naku ku zama lafiya ya tashi ya shiga gida mutane kuwa suka watse nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba ya ɗauki buta zai alwala sai ga baɗaɗa ta shigo ta tafi kusa da shi ta zauna ya kare alwala ya sallah daga nan sai ta faɗa masa cewa ita ba ta da wani a zuciyarta ba ya ba tana kuma son ya goyi bayanta ta aure shi in ku sun ce za su yi mata auren tilas za ta kashe kanta mahaifinta ya shiga mata faɗa yarinya kamar wannan ce wai za ta iya zuwa ta tunkare shi da magana aure ya shiga cikin ɗaki ya ɗauko bulala zai ba ta kashi baɗaɗa ta fita tana kuka ta tafi ɗakin mahaifiyarta ta roƙe ta ta ba mahaifin takuri bayan ya huce da ta sake dawo ta zauna idanunta na duban ƙasa aure yata kin bani kunya yar fulani kamar ki ki dube ni ki min magana aure sai ka ce yar titi Allah ka raba mana asiri baba kada ka yi fushi ni ban taɓa kunyatar da harshe na ba domin ni ba fullata ce gaba da baya amma ka sani ina da wani wanda ya fi ka shi zan dosa amma ba da shi uwata ta rasu tun ba da wayo to wa zan kai kuka na gare shi in ba kai ba ina ma a ce zan iya da da uwata da ta saurare ni za ta kuma iya kokarin ta faranta mare. mahaifiyarki ta fi ki hankali san ba ɗaya ba ne ban san yadda aka yi baki kama da ita ba ita ce mata kuma uwa da mutum ke so har abada ba zan manta da kirki da ƙaunar da ta nuna min ba yanzu me kike so miki baba na san zaka taimake ni ko da ban yi kama da uwata ba Allah ya ji kanta zaka taimake ni ka yarda mana mu yi aure babanta ya bude baki harare ta ya daga hannu zai mare ta sai ga fuskar matarsa da ta haihu barado wadda ta daɗe da mutuwa ya tuna da cewar bata ma san ko me ta haifa ba sai ya fasa ya sun koyar da kai yarsa bata kula ba ta kwashe labarin murkayanatu ta gaya masa da haka baba ka bar mu mu yi aure Allah ne ya kaddara Allah ya hallaka ta ya kona ta a cikin jahannama da duk wutar lahira ba zan bari ta cuci baɗaɗa ba ya manta da baɗaɗa na wajen bayan baɗaɗa da mahaifinta sun ɗan jima suna hira sai ya sire shigo ya durƙusa ya gaida mahaifin baɗaɗo ya kana da sa'a da kuma abokai nagari ka yi wa Allah godiya domin duk an yarda maka ka tafi ka tura mahaifiyarka ko ta dattijuwa amma ni ne kai zan nemo gidaɗo domin aboki ne na ƙwarai baba ya abokina ne da gaske baba zan tafi kuma zan turo ummi ba ni da bakin godiya allah saka da alheri duniya da lahira ya juya zai tafi baɗa da ta juya za ta bi shi mahaifinta yi kiranta ta da ta zauna ya shiga ya mata faɗa da ta kula da zamani ba haka ake kauna ba wannan rashin kunya ce sa'an na ya faɗa mata an yadda ta auri yasir baba na gode ba zan manta da alherinka ba ya ɗaga ido suka haɗa ta ga idanunsa sun cika da hawaye baba na ɓata maka rai ne ka gafarce ni ba ki ɓata min rai ba gani ne lokaci ya zo da ke ma za ki banni yadda yan uwanki maza suka banni ba zan kuma jin murya ki kina waƙe-waƙe ba ba zan kuma ga murmushin ki da dariyarki ba <laughs> baba da na cika son kai ka sani ba zan yi nisa da kai ba kullum zan zo in ganka ta tashi ta shiga cikin gida tana murna gari na wayewa umme ta tashi ta yi sallah ta gama shirye-shirye ta kira yaranta ya je ya kira mata aminin mijinta bayan sun gaisa ta ce dama ka san a shirye muke da haka ina so ka tafi da wasu kayan kafin zo ka kora shanu ashirin da fararen dawakin nan biyu da buhun dawa biyu gero biyu shinkafa biyu muna nan tafe amma a al'adance kuma akwai kuɗin ma'auri shanu biyar ne doki ɗaya in za a ɗauko amarya kuma a ba da gero da shinkafa buhu guda guda haba ya abin yayi yawa je kai dai ga mu nan zuwa ka san fa wajen shawara za ka ba gidan arɗa ba ita kuma da yaranta biyu suna ɗauke da kore irin na sayar da nono manya guda uku masu ado ɗaya gora ne a ciki ɗaya zannuwa ne ɗaya kayan kwalliya ne su man shafawa turare abin waya yan kunna da sauransu suna kuma riƙe da kujera ta itace an yi mata ado da wuta da tsintsiya an yi mata kunshi ko da suka isa sun tara an riga an tari fiye da jiya bayan an natsa to jama'a ta kun san mun tari yau domin ba da ɗiyan aure ga uwar yaron nan ta zo tun da ubansa ya rasu daga cikin tsofaffin nan wani ya ce kin ji ɗanki na so ya aure amma kin yadda ta amsa ta yadda ɗana ya ce yana buƙatar yarku da aure amma yanzu ne allah ya bashi ikon fitowa a shirye yake a aure ta da mutunci da girmamawa iyayenta da al'adunta sun zo da duk abin da ake bukata E, fiye ma da abin da ake bukata tsofaffin nan suka zo suka duba waɗannan kaya mai maganan na ya ce to muga abin da kika kawo za mu ba ku ɗanmu ba don dukiya ba domin ta fi dukiya gare mu domin musulmi ne dan umu mai mutunci mun zauna tare da yaron har zuwa yanzu ba mu ga wani abu da ya ɓata mana rai ba gobe ki aiko da sadaki a daura aure mun ba ku amana mu an kunci ku da Allah ta tafi wajen arda ta godiya bayan abincin rana da sallah azhar sai ummi uwar yasir ta kira shi bayan ya zauna ta ce ɗana ka sani na tsoha lokaci ya zaka manta da kanka fa ka tuna da duk tsararrakunka suna da 'ya'ya ban da kai na je zancen baɗa da abin ya gagara iyayenta ba sa son ka aure yarsu wai kai ba irinsu ba ne duk zaman da muka yi da su wai sun ce kai bare ne tuni a gani na ka bar su ka zaɓi duk yadda kake so gobe ana ɗaura maka aure dan Allah karki faɗi haka na riga na gaya miki in dai ba baɗaɗa ba to na yafe ka tsaya ka ji mana gobe za a ɗora mata aure ne kuma ba da kai ba ummi wasa kike yi mun haɗu da ita jiya ta ce kar in damu komai zai zama daidai ba za ka kuma gananta ba sai in ta kama aiki shi ma a matar wani wane ne mijin nan da na ya tashi tsaye ni ba ban sani ba ina za ka kuma zauna mana ummi ni ba sai na gaba dado ka ganta ai ba za ka ganta ba gidansa a cike ke da dangi ɗakin da za su bata ma cike ke da ƙawayenta in dai da saƙo ka bani domin zan je kai mata yar kyauta ka san ba laifinta ba ne iyayenta ne ummi in za ki bata wani abu ba sai kin je da kanki ba baya a kai mata ni ba da saƙo ya sa takalman sai fita da fushi mahaifiyarsa ta yi kiransa ya surka min akwatunan nan biyu babban mai yan zannuwa da karaminsa me ga ya kamata mu bata ni ba na son ki bata komai game da ni ni kin ga fitata ya fice ransa ɓace ta bi shi ta kamo hannunsa ta ce ba zan baka ka fita ba sai kai min alƙawarin cewa ba za ka manta da Allah da addinin ka ba ya ce ya yi ya fito ya samu mata ƙawayen uwarsa suna ta kakkaɓa kakkaɓa da share-share sai haushi ya ishe shi sai ya waje ta buɗe akwati ta fidda riguna hudu dogaye da mayafansu da takalma irin nasu masu ado ta buɗe ƙaramin ta fidda sarƙa ta zinare wanda aka yi wa ado da duwatsu ja da fari da baki suna ta ɗaukan ido suna haɗa da yari da yan kunne da abin hannu da zobe ko da ta ɗauko sai hawa ya dinga zuwo mata nan da nan sai tunani ya zo mata waɗannan kaya sun yi kama da waɗanda yasira yake bukata matarsa ta sa a lokacin aurenta ta tashi ta ɗora yaranta suka ɗunguma har gidansu baɗaɗo bayan sun isa ta shiga ɗakin su baɗaɗo cike da 'yan mata ta ajiye kayan a gabanta ta ce gashi in ji mijinki shi yace ce a ki. ya san cikin zannonku na gargajiya za ki ɗaura amma ya roƙi arziki ki sa wannan kayan ran da za ki gidansa ‘yan mata da ke waje suka yi ta guda zane mata ba da asuba sai ya ya ji ana tarafka guda uwarsa ta zo ta tada shi ta ce masa albishirin ka sar ya ce ummi goro yau za a ɗaura maka aure da baɗaɗo bai yi wata wata ba sai ya tsalle ya ihu ya ɗauki uwar ya ta zagaye da ita yana dariya sai da ta daka masa tsawa ta ce to yanzu ka ka ni ba maza je ka kai wanka kai sallah kai ado zan ka maka karin kumallo tare za mu suka isa suka tarar ɗakin shawara cike da mutane ya kuma tare da abokansa sun yi kwalliya irin ta fulani riga da wando iya gwiwa sun sha ado ga haɓa kada da doguwar sanda ba su daɗe da zama ba sai ji 'yan mata na waƙar ɗaurin aure suna cewa tun baɗe min gari min gari min gari min har suka isa gidan suka shigo da amarya tana sanye da kayan fulani zani fari riga fara tana sanye da kayan wuyan nan tana sanye da warwaro na azurfa masu yawa gashin kanta an yi masa ado da duwatsu masu ban sha'awa su ma 'yan matan sun yi kwalliya sai dai baɗaɗo kamar wata ne a cikin taurari ko lu'ulu a cikin zinare bayan sun zauna shi ne wanda dattijo ya tashi ce yan uwana mun taru domin auren yarmu ina so ku taya ni nuna farin ciki na domin za mu ba da yan mu aure ga ɗanmu baƙo. ko da yake yanzu ya zama mu mun zama shi kada ku ce me yasa za a ba baƙo. zamani ya zo da za mu duba abubuwan da mu ke so in mun ga sun yi zaɓi na gari mu amsa musu domin haka mun ba 'yan mu aure ga ɗanmu yasir Allah ba su zaman lafiya da kwanciyar rai amin bayan an ɗaura auren Yasir da baɗaɗo suka miƙe tsaye suka yi wajen arɗo suka yi godiya sauran abokan ma suka je suka yi godiya daga nan sai dattijawan nan suka fita mata suka cika ɗakin nan aka ja baɗaɗa da Yasir aka kama rigarsa aka ƙulle da ta baɗaɗo wata tsohuwa ta zo da ƙwaryen madara cike da madara ta tafi har cikin ɗakin ta watsa musu sannan aka kwance ƙullin abokan Yasir suka yi waje ita kuma baɗaɗo ‘yan mata suka yi waje da ita suna watsa mata ‘ya'yan ɓaure suna binta suna waka da yana bayarwa sauran na amsawa durmiye durmi lalle durmiye durmi lage galadima wanda humnare durmi lalle durmiye durmi lalle galadima durmi lalle abin da ake nufi da waka shine kalmomin farko kamar kiɗa ne ko tafi masoyinki ya aiko miki da gona masoyinki ya aiko da kaya maƙiyinki ya aiko miki da ƙiyayya kin zama kawo riga kin zama kawo wando kin zama kawo hula kin zama kin zama kin zama to sai fa ya haƙuri saboda ni ma fulatancin sai a sulo ana ta kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe aka kai ta gidan miji sai da aka yi kwana uku ana biki yasir bai ganta ba kuma bata gan shi ba rana ta huɗu aka watsa aka bata da kanwa uwarta wadda ta shimfiɗa farin zane a gadonta al'ada ce ta fulani su shimfiɗa farin zane daren da miji zai shiga wajen matarsa in ta kai budurci sai a ta yawo da zanen nan dangi su gani sai ba 'yansu gari na wayewa in nan ita ta zo ta tada ita daga gado ta guda ɗaya ɗaya ɗaya har zo goma sha biyu sannan ta je ta yi wa da wanka ta yi mata kwalliya da ɗaya daga cikin rigunan nan sannan ta ɗauki zane ta nuna wa yasir ta kuma gidan ubanta da sauran dangi shi kuma ya ba da shanu biyu mace da namiji buhun dawa biyu gero biyu da shinkafa biyu su waɗannan za a raba dangi ne amma ban da shanu waɗannan na baɗaɗa ne bayan haka sai aka sake zuwa aka share fili aka yi ta shagali har na kwana bakwai sannan suka watse aka bar baɗaɗa da mijinta da surkarta wai yasir ta shigo ta kama hannun baɗaɗa ta ce na gode wa Allah ubangiji da ya bani tsawon rai har na ga auren ɗana karki zaton komai ni uwarki ce ko baki auri ɗana ba ni me miki aure ce don haka kada ki ce za ki matsa kanki nan gidanki ne ko da yake akwai katanga tsakani ni da ɗana naki ne idanunta na hawaye baɗaɗo ta tashi ta durƙusa ta ce ummi na gode na yi alkawari zan kai kukana da bukatuna gare ki allah ya saka da alheri suna cikin hira sai yasir ya shigo fuskarsa cike da murna da jin daɗi uwarsa ta ce ya yi sa'a mata gare ya riƙe ta da gaske da kuma yi wa allah godiya da ya biya masa bukatarsa ta kuma yi wa baɗaɗa gargaɗi da ta yi hakuri da mijinta sa'an nan ta sa masa albarka rannan yasir ya dawo daga yawo ya shigo gida sai tar da mahaifiyarsa suna hira da matarsa ya durƙusa ya gaishe ta yana son magana amma kunya ta hana shi ya dai karfin hali ya ce ummi ina so ki bani aren yarki za mu fita nan gona mu sha iska mahaifiyarsa ta yi mamakin wannan abu ta faɗa masa cewa yana da iko ya abin da ya ga dama da matarsa ba tare da ya nemi izinin kowa ba ta tashi ta shiga ɗaki yasir da matarsa suka fita bayan sun fita uwar ta zauna tana tunani ta tuna da mijinta da ya rasu da bai ga girman ɗansa ba balle aurensa ta yi wa Allah godiya da ya ba ta tsawon rai da ɗa mai jin kai suna fitowa sai suka nufi gonan nan tasu da take da inuwa suka zauna kan benci suna hira yassir ya tsinki fure fari ya sa baɗaɗa gashi ce furen nan sai ka ce wata a cikin dare mai duhun gaske da zan samu lu'ulu'u fari da ne muke ado da shi kusa da su sai suka ji dariya da magana suka waiga kya kya kya wannan abin dariya ne ka sa mata farin fure a kanta na rantse da uwa ta mangorowa sai ka yi da na sani sai na sa kagon mace ka mutu sai na sa uwar da ta haife ka ta ƙi ka matar ka ta gude ka maganganu dai barkata irin na ban tsoro sai fitowa suke daga wannan aljana ta yi ihu hayaƙi ya fito daga bakinta ta buga ƙafa ƙasa har itatuwan wurin suka gegete daga nan sai ta ɓace ko sama ko ƙasa baɗa da ta rungume yasir tana kuka mai na ja maka masoyina wannan mugun abu ne aure na ya ja maka masoyiya ta kada ki damu da abin da kika ja min mutuwa kaɗai za ta raba mu yanzu shawara abin yi shi ya fi a gani na a barawa Allah shi zai abin da yake so da mu gara mu shiga gida dare ya yi da suka shigo sai suka nufi ɗakin ummi suka same tana nishi tana gumi nan da nan baɗaɗo ta ɗauki kanta ta ɗora kan cinyarta ta ce a kawo tsumma mai kyawu da ruwan sanyi ta tsoma shi ta sa gashinta ta kawo madara mai ɗumi ta ba ta sha bayan an ɗan jima sai bacci ya kwashe ta suka gyara mata kwanciya baɗaɗo ta zauna da ita har gari ya waye da ta buɗe ido ta ga baɗaɗa zaune sai ta ce me yasa kika kwana a nan haba yata kin san tsufa ne ka haka ba komai ba tashi ki tafi waɗa da ta komo ɗakinta ta shiga da sanda tana kawa bakin gado za ta wuce sai ya sire dawo ta kan gado ta zauna suka shiga hira da gari ya waye tangaran suka nufi ɗakinta suka gaida mahaifiyarsu suka kuma tambayi yadda ta kwana da jiki mahaifiyarsu ta yi farin ciki kwarai da ganin yadda 'ya'yanta suke ɗaukan ɗawainiyarta har ta sa musu albarka ta kuma faɗa musu cewa ta samu sauƙi saboda haka ta yafe musu duba ta a cikin dare a birni a wani babban gida cikin wani ɗaki wata tsohuwa na kwance kan gado da ta bushe a durkushe bakin gadon kuma wata yarinya 'ya shekaru sha tara ko ashirin tana hawaye tsohuwar ta ce zo kusa da ni yasmin kin san na kusa mutuwa duk dukiyarmu da abin da muka mallaka sun kare. na haka in na mutu ki sai da gidan nan ki tafi wajen kanwata ban taɓe miki magana ta ba don haushi da zuciya amma yanzu na ga kuskure na ki tafi za ta riƙe ki kamar ɗatta Allah ya miki albarka ki nuna mata zabban nan za ta gane ki tsohuwa ta juya ta mutu bayan 'yan kwanaki sai yasmin ta tafi gidan ummi aka buɗe kofa ta shiga tana shigowa sai ta suma uwar yassir ta sa aka kai ta ɗakin baki aka kwantar aka watsa mata ruwa ta tashi da ummi ta ga hankalinta ya da jikinta ta ce mata ta huta an jima ta same ta ɗaki da rana ta yi aka gama abinci dama al'adarsu ne su ci tare sai uwar ta ce wa yasir muna da bakuwa fa jini na ya bani cewar na santa amma na kasa tuna ko ina ne ta ce mai yi mata aiki ta je ta kira ta ko da ta shigo yasar da baɗaɗa suka ganta sai jikin ya sanyi domin gashin kanta ja ne har yana ɗaukar rana kamar harshen wuta amma ba su nuna alama abin da ke zuciyarsu ba bayan an gama cin abinci sai suka komo falo ummi ta ce wa yarinyar yata daga ina kike kuma ina zaki yarinya ba ta magana ba sai ta fadda zuwa babi ta miƙa ummi ko da ta karɓi zabban nan sai duk gumi ya kyoto mata ta ce zo ki ji tsoro zo kusa da ni ta jawo yarinya ta rungume ta tana hawaye yasir da baɗaɗa na kallon mamaki ya sunan sunanki sunana yasmin uwa ta lela kanwaki ita ce da za ta mutu ta ce zo wajen ki nuna miki zobban nan za ki rike da gaskiya kuma tana neman gafara a gare ki Allahu akubar Allah ya ji kanta wallahi ni dama ban rike ta da komai ba ta juya wajen yasir ta bashi zobban ko da ya duba sai ga guda an yi hoton kifanya ne amma rabin jikin sai aka yi rubutun larabci umi ta ce ɗauko min jan akwatin nan mai zanen takuba yasir ya ɗauko ta sa hannu ta ɗauko mukulli cikin rigarta ta buɗe akwati wanda cikinsa kuma akwai ƙanana goma ta ɗauko ɗaya ta buɗe cike yake da auduga ta ta da audugar har ta zo kan abin da take nema ta sa hannu ta ɗauko zabba biyu yasir ya karɓa ya duba ɗaya sai ga rabin kifi ummi ta duba zobban nan sosai ta haɗa da nata waɗanda ke wurinta a aje tun da daɗewa ba wani bambanci kifan da ke wancan shi kuma ke ganata yasir ya yi mamakin waɗannan zobba waɗanda ba ka masa a duniya dama wannan yarinya ‘yata ce ka riƙe ta tamkar ni na haife ta ciki ɗaya muka fito da uwarta iyakar rayuwa ka na ban maka amana ta juya ga yarinyar ta ci gaba yasmin ki riƙe mu tamkar uwa da yayi gidan nan naki ne ki da abin da za ki a gidan na fata za mu zaman jin daɗi da farin ciki amin yarinya ta yi farin ciki da wannan alkawari baɗaɗa da yasir suka fita suka nufi gona kofar gida suna isa sai baɗaɗa ta ciccika idanunta suka ja ta fashe da kuka ya ɗaga fuskarta ya shafe mata hawaye ya tambaye ta dalilin ɓacin zuciyarta wato baka gane ba ko ka san an ce muke haifi farin fure da mace mai gashi ja baɗa kada ki yi canfi komai ya faru allah ne ya ƙaddaro shi kuma zai maganin komai zan gaya ummi ta samo mata wajen zama watakila mun yi haka allah zai sauwaƙe mana masifofin da za su same mu irin waɗannan al'amari ba a kula da su yawan tunanin masifa tun gabaninta yakan sa zuciya rashin kwanciya na rantse da mangwaro uwata lokaci ya kusa da zan ɗauki fansa murya ta fito daga bayansu mace mai jan gashi ta iso saura farin fure ba da sai kin gwammace da ba a haife ki ba ta hanyar ki duk masu ƙaunar ki za su wahala wacewa aljanan nan ke da wuya sai ga yasmin ta musu sallama ta zauna baɗaɗo ta riƙe musu tatsuniya in ta ƙare sai kuma sirri sai kuma yasmin haka suka riƙa yin zagaye har lokaci suka tashi suka nufi gida a hanyar su ta koma gida sai yasir ya shiga wasa da baɗaɗo in ta ruga da gudu ya bi ta ya kama ta su faɗa kunyoyi suna nan farfashi suna kallon juna yasmir sai ta kama an zo ke ta dauka me yasa ita ba zai kalle ta haka ba ina ma a ce ta zo da wuri amma yana mata biyu ba komai lalle yana mutuwar santa amma ba shi da laifi kyawo irin nata sai an bincika tunanin da ta rika yi kenan har suka kai gida baɗaɗa ta shiga ɗakin su don ta kawo musu madara mai sanyi su sha yasmin ta ƙura mata ido ta ga yadda take tafiya sai ka ce ba ta taɓa ƙasa tana yauki amma ba da sanin ta ba a ƙarƙarinta kamar zai karye in ta motsa yasmin ta yi ta kallon har ta ɓace mata haushi ya ishe ta da bakin cikin cewa me yasa ita ma balarabiya ba ta kyawunta da halinta ba me yasa yasir zai dube ta da sha'awa da so ba ita ba tana nan zaune tunani ya rufe ta in ta kalli yasir sai ta gan shi da baki ba don komai ba sai kishin da take baɗaɗo da bakin ciki ma ya dame ta sai ta tashi za ta shiga cikin gida yasir ya faɗa mata ta zauna har baɗaɗa ta dawo amma sai ta ki ta faɗa masa cewa ta gaji tana so ta kwanta ta huta ta wuce ta shiga ɗakinta cike da bakin ciki tana shiga gidan zai inda ta wato ummi ta hange ta ta kira ta ta ce zo ki zauna da ni amma zama ke kaɗai ɗin na ya bashi da daɗi ni kam na gode wa Allah ba abin da nake so in ba rungume ki ba in Allah ya da rabu Allah ya sa amin amma dai ummi in ba zamu ne ba da rashin kunya ya za a ya mace ta nuna mijinta cewa tana son sa ai abin da ya fi wa ya mace kenan ko da bawa gare ka ko aboki so yake ka nuna ƙaunarsa ko da ɗan kaɗan ne baɗaɗa ta cika yar halak ba filatani dai ba filatani ne ko a ina yake Allah ya mata albarka wallahi ba domin kin faɗa ba da ban yadda ba yar fulani ni da zato ne ke balarabiya ce ashe ma masu sayar da nono ne ummi ta dube ta daga ƙasa har sama duban ƙasƙanci ta ce ke ba kuwa ce kuma yarinya ce na kuma ɗauka wa kaina don haka kaɗan gare ni da gare ki game da 'yata in kin rena ta ni kika yi ba Jeki ki abinki yasmin aranta ta ce allah wadan wannan tsohuwar mata mahaukaciya saboda mai sayar da nono za ta ci min mutunci sai ta yi dana sani ta fashe da dariya har kwalla suka fito mata can sai wada da ta shigo ta tafi tewan kasa a nan ta shiga wurin mahaifiyarsu ta tarar da ummi tana kaɗi ko da ma an ta samu kuni sana'ar ta kenan bada da ta zauna kusa da ita suka shiga ba'a ta karɓi kaɗin ta ci gaba ita kuma ummi ta shiga damun fara da ta ƙare ta karɓi taskirarta ta tura buɗa da kwanan farar bayan ta sha iyakar shanta sai ummi ta kamo kanta ta kwantar da ita a cinyoyinta ta nema ta kitso tana ba ta labarai irin na tsofaffi sai kuma yasir ya shigo kunya ta kama shi da ya ga matarsa a cinyoyin mahaifiyarsa kamar karamar yarinya a nan shi kuma ya ba a har da ta ji kunya ta tashi ta ruga cikin ɗaki yasir ya bi ta sallama su kenan da ummi suka kulle ƙofarsa suka kwanta ita kuma da ta ƙara kaɗinta ta garke ta ta ƙofar ta adana tsofanta kafin kuma ihu na biyu ba da ta yi waje da zane ko da aka kuma ihu na biyu ta riga ta shiga ɗakin ihun kuma na tsoro ne ba ciwon jiki ba na zuciya ta shiga ɗakin ta samu sarkar ta kwance kan gado kamar ba ta da jini ta ɗauke ta ta azabe sa ta tana shafa mata gashi yasir na biye da ita tare da masu aiki bayan an ɗan jima kaɗan hankalinta ya so mu dawowa ya ɗebi ruwa ya bata ta sha ta warware sarai yasir na san ko ba daɗe ko ba jima sai na faɗa maka abin da muke ciki ba na son ka ji amma tilas ne Uba na da mai arziki ne kwarai yana da shanu gonaki raƙuma da dai dabbobi masu yawa mu bi ne mata da mu maza biyu ni da laila ba ma rabuwa abin ikon allah kuma sai soyayya ta kulle tsakanina da ɗan hakimin garinmu a can ƙasar masar muka so juna gaya har dai allah ya muka aure kafin auren mu da shi ba abin da kanwata ba ta raba mu ko shi ya aure ta bayan aure na da mahaifinka sai ta ɗaura aure da wani ɗan kasuwa ba yadda ban yi in hana ta ba sai ta yi watsi da ni ta ma bayan iyayenmu sun mutu sai ta bar mu ni da yar uwata mun daɗe muna neman labarin ta, amma ina sai zuwan yarinyar nan yasmin muna zaman jin daɗi da ni da babanka har na samu cikin wanka wata rana muna zaune da babanka muna hira sai kawai muka ji an yi magana sai mijina ya rungume ni har ya zamana bana ganin komai na je yana ta jan addu'a da murya mai ban tsoro kai mai taurin kai matsiyaci zan yi maganin ka wato kai mai arziki ko zan nuna maka ba a bakin kome suke ba mai muka yi maka babanka ya faɗa ma sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan fili yau dai mun karanto muku littafin nan mai suna su aljannar duniya wallafar hafsatu ma abdulwahid da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafiyar addu'a anan ne muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya mu haɗa shiri na gaba.